wa alhamdulillah wa alihi wa sahbihi haka qadri wa miqdaril azim wa ba uwa masu kallon mu da kuma saurare salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya riskar da mu wannan lokaci kamar yadda kuke ganin mu a wannan peji na sheikh mujitab al-arabi mai ta. so haliyan yanzu muna tare da shi a cikin garin kano a unguwarmu da ke tudun yola a cikin birnin kano kenan akara lawu ya kawo mana ziyara don girman zatin allah tare da cika wani alkawari da suka yi a tsakaninsa da abokanan gwagwarmayarsa wato a 'yan wahabiya kenan 'yan izala akwai malam wane ne akwai anas da kuma wane ne mai gemu a makogoro ake cewa sunansa ko akwai mai gemu a makogoro sun yi alkawari da malam ina tunanin kusan wata ɗaya da ya shige cewa idan malam ya shigo kano za su yi mukabala akan abubuwan da yake kalubalantar ɗariƙar tijjaniya kulliya so aka makallahu ya yi ƙoƙarin kiran malam anas ina tunanin ɗazu ne ka kira shi ko so malam anas an kikkira shi bai ɗaga waya ba bayan malam ya kirkiri wata fikira sai ya kira shi da layin da bai sani ba so a lokacin da aka kira Anas da layin da bai sani ba ya daga waya kuma ya yi wa malam alƙawarin cewa bayan sallar juma'a zai kira malam za su yi magana so kiran da har yanzu ba su bai wa malam ba kenan akan kallawo ina tunanin ƙara kiransa za mu yi maji ko zai daga waya har yanzu dai akan kallawo yana jiran a rasuwan din malam Anas to alhamdulillah malam Anas kamar yadda muka sani shi malami manzo Allah ya gaya mana Allah ya ce wa aqu bil ad innal ada kana mas'ula ku cika alkawari domin alkawari abin tambaya ne ah, mun yi da kai ka sani cewa mun yi da kai za mu zauna mu tattauna akan abin da ya shafi addinin musulunci abubuwa da kuke zuwa kuke mashehu tijjani hawan kawara da tattafan sufaye da kuma ƙarerraki da kuke mashehu ibrahim mun yi da kai ba wata ɗaya ba wata ah, ba kwana ɗaya ba kwana biyu kusan wata ɗaya baya cewa zan shigo kano kuma za mu zauna da kai Eh, za mu zauna da ku akan kadiyar abubuwan da suke cikin jawahir ma'ani da maganganun shehu ibrahim to kuma gab da zan taho ma na kira ka bayan haka jiya na kira ka shekaran jiya na kira ka duk ka ki ɗaukan waya na. To a sa wukan lawa dan yi mara uzuri mana ƙara kiran sa ga kozi wannan ko? Eh sannan ɗazu na kira ka da na kira ka kuma ka ɗauka sai ka ce za ka kira ni bayan sallan juma'a to har yanzu ne juma'a ne ba ta yi ba ina ganin ko eh, to shi kamar malam Anas Kano bari ku cika musu su gani ko wai abinda eh, laraba za a ce ko eh, mai eh, mukamatul hadiri yana cewa wai laƙadistas kaitum uskuban ko ko a wannan kai ba wannan maganar nake so na kawo ba wai a anas ba hasta an fika bizil fika eh kalbahi an hatfihi bizil fihi kenan wal jadi na an fihi bi kaffi ba bi bil na amala Allah allazina dalla sa'in fil hayati dunya wa yasabuna annahum yusinu suna to ala iyalin anas ka tono ƙaryan ka wuyan ka da hannunka shek mujtaba al arabi mai barota yana cikin garin Kano kuma ya yana jiran ka ka fito ka kare abubuwan da ake ƙalubalantar ibn taimiyya tare da tabbatar da abin da kake tabbatarwa a ɗariƙar tijjaniya a gaban sheg mujtabal arabi idan ka isa e ka fito a yi gaba da gaba wallahi ko a ina kake a cikin garin kano za mu zo kuma babu tashin hankali e ka zo da hujja hujjar ka ta kwace ka wannan shine magana eh, to yawa bari sanya muku inda muka yi shi ɗazu ku ƙara ji insha Allah rabbi bari sanya muku ku je a ah, barka dai na gajiya alhamdulillah suna na mai barata malam mustapha ya kokari ya himma ya lafiya ya kokari alhamdulillah ya kwana biyu wallahi lafiya na wallahi na aka kiran ka jiya wallahi to na shigo kano ne shi to ya labarin da Masha Allah kuna Kano kenan. Ina Kano tun shekaran jiya ma. Na gane na gane. Na ta kira Masha Allah. Jiya ya zabi eh. zaman da zami. na gane to bara ni sallar juma'a zan kira ka Allah ya ta to babu insha Allah to aka maka Allah ya ce bayan sallar juma'a zai kira ka kuma baka sa ka a fawadin ko ka kashe waya ba komai ba gashi aka maka Allah kuma anya kuwa baka sa a fawadin ba a ban sa ta komai ba ga ga yana da wancan lambar yana da a da wannan lambar da yanzu wannan gidan da muke kallo da da lambar nake kiran shi na'am yana da lambar da ne sai ki ɗauka. na'am bayan na mai magana ta misa ce ta ta WhatsApp cewa gani a Kano sannan da na kira shi da wani ɗazu da shi shine sai ya dauka da ya ɗauka ashe wani kuraren da ake a social media ne na gani ga ku ni kadai wallahi mai baro ta na yadda wallahi wani ba sai ya taya ni ba ka haɗo da lawar turayen da mai gemu a makogoro da anatsin da alkanar duk ku haɗo mu ni kadai wallahi na yadda to anas dan girman zatin Allah anas dan girman zatin Allah anas dan girman zatin Allah idan da gaske abin da kake faɗa na ƙalubalantar ɗariƙar tijjaniya gaskiya ne to ka fito ga mai ɓaro ta ga mai ɓaro ta a cikin garin kano shine don girman zatin allah ai afuwa a taimaka mana a tausaya mana saboda a ganar da mutane kusakuran ɗariƙar tijjaniya amma muna so a yi abin ne gaba da gaba eyes to eyes ko ba haka ba to wannan shine to gani shehu tijjani Allah kara masa yadda yana cewa fa kullu abidin dukkan mai bauta aw sajidin ko mai sujjada li Allah ga wani Allah fi zahiri a zahiri fa ma abada ba kowa ya bauta ma ba wala sajada ba kowa ya sujjada ba illa lillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya ma sujjada mai bautan gunki in ya je ya ma gunki bauta to a lokacin da yake bautan ba gunki ya ma sujjada ba Allah ya ma sujjada wannan bautar kuma aka hukan lawo akwai hujjojo a cikin alkur'ani na zo ne in kare wannan maganan wannan maganan na zo in kare ta ne ba cikin jawahirul ma'ani ba fa kullu abidin na'am aw sajidin li ghairi llahi fa ma abada wala sajada illa lillahi tabaraka wa ta'ala li annahu wal mutajalli albasi wa tilka al ma'budati kulluha tasjudu lillahi wa wannan maganan kuna ce kuna fassara ta a haka hmm. cewa shehu tijjani ya ce duk wani wanda yake bautan gunki Allah ke bauta ma to ni na zo wannan maganan mu zauna da ku ku ga yadda zan ba ku mamaki a cikin littattafan malaman ku insha Allah rabbi to bayan maganar da shehu tijjani ya kawo ta cikin jawahirul ma'ani a ƙarƙashin wannan maganar ita wannan yanzu a ina ka ɗauko ta wannan maganar eh. tana cikin jawahir wannan maganar a cikin jawahirul ma'ani take eh to bayan ta cikin jawahirul ma'ani sannan kuma wannan yadda shehu tijjani ya fassara eh, yadda shehu tijjani ya wannan maganan to a cikin littafin ashawahidul qawiyya ma fi jawahirul ma'ani an fahimta ko haka ibnu kasir shi ma ya fassara idan ka duba karkashin idan ka duba karkashin walillahi yazidu man fis samawati wal ɗau an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asali shi ma ibnu ibnu kasir ya ce lallai lallai duk masu bautan gunki yayin da suke ma gunkin nan bauta ba gunkin suke bauta ma Allah suke bauta ma in ji ibnu kasir in ji ibnu kasir a ƙarshen fassarar wannan aya albishirinka na'am akwai wani gabo tare wani gaso rogo galhanga a habibu gusau na ga ya fito yana kalubalantar shehu tijjani akan wannan magana to akan makan lawu ya fi ibnu kasir ilimi ne ko kuwa bai san wannan magana a cikin magana ai shi habibu gusau jahili ne mhm. littattafan shi da aka ai littattafan aka aiko ba ga sunan eh na ga wayannan yaran sun ba na karanta littattafan kowanne min gilabin ila gilabin guda uku ne na'am abinda da ke cikin littattafan babu wani larabci na shi ya kwafo maganganun mutane ne kawai yasa amma ce ga wani wani larabci da za a yi na layi biyu ko layi uku babu kawai copyright ne wato ka yi ta wani wannan kenan a lokacin da muna cikin school aka yi mana wata jarrabawa duk abin da malam ya tambaya sai na saka wa malam so da malam ya tashi ya duba kawai sai ya ce mun copying from somebody to shi ma copying from somebody wato copying from somebody kenan copying from somebody abin da kenan wannan habibu gusau din yayi copying from somebody subhanallah yayi copy ne ko daga cikin wannan littafin amma babu wata bajinta ko wata magana mai zauki ta larabci ko wani raddi dai a cikin littafin kai abu ne ya kwaso a cikin littafin in kuma waɗannan ba su ne abin da cikin littafin ko kalubalance ne eh, wato ya tamasha wa tamayalu ala turuqit ta'allum bayna bayda annahu jahilun ya jahilun murakkab la ya'rif sha'a fiddin subhanallah la ya'rif sha'a fiddin yazo yana zagin shehu tijjani ba tare da yasan san maganganun sufaye ba barin karanta muku a bani a bani madarajin salikina ga madarajin can a kasa baina baina iyaka na kullu baina manazil iyyaka nasta'in kamar yadda shi ne yake da suna ah, doktora imam allazi ya rufe kimatar rasul sallallahu alaihi wasallam da jaki eh, yace wai madarij oh, madarij salihina eh madarij salihina madarij salihina ko wani dawo ma bai iya bai iya karantawa ba hmm. yace madarij salihina to bari karanta muku maganganun da idi himar kenan ibn al-qayyim al-jawziya yayi bisa ga ainihin uh, ku daina daukar littattafan sufaye an fahimta ko kuna karantawa cikin ra'ayinku kuna fassarawa cikin ra'ayinku duk da ranar na karanta ni kudan kuma na gaya ma yan uwa na ahalin layi cewa duk yadda za a yi duk yadda za a yi noma ta hau duk yadda za a yi kowa ya rike wannan nukudan kowa ya rike wannan wurin hmm. ba don komai ba saboda hakan zai amfane mu hakan nan kuma zai tabbatar mana da cewa wayannan mutanen ba sa karatu da tafi malamin su akan kalla ga duk da ba a fiye karanta comment ba amma wannan comment din gaskiya is very vital wato abin da yake cewa shegu kawarijawa kara kawarijawan zamani ba za su iya ba sai jayayya wallahi a haka suke wallahi ba za su iya ba sai jayayya za su fito su ce an ce kaza da kaza an ce ka shehu tijjani ya ce kaza shehu ibrahim ya ce kaza kafirci ne shirka ne kaza da kaza ne don girman zatin Allah dan girman zatin Allah mala anas ga mai baruta ga mu je muna mala anas ka fito kana fada kana cewa mai baruta abokin ka ne har ka faci adiyar littafi to dan girman zatin Allah ka fito kai mala anas ko ba za a yi mukabalan nan ba da Allah za mu ziyara <laughs> abu da Allah ko ziyara ce ni? ko ko mu maka tarabba hotoro da mutane yan sururiya daga garin Kabila daga rajasa hmm. suka zo suka tsare shi hmm. to ga nukuda da nake so in karanta wannan nukuda a ibn qayyim al-jawziya yake cewa fa alam ku sani anna fi lisanil qaumi lalle a cikin halcin mutane min al-isti'araji akwai abubuwa na isti'ara abubuwan da ake aro su a yi magana da su ko da ba irin halcin ba kenan ana magana da irin waɗannan halcin wa idlaqil ammi wa iradatil khasi a wurin faɗa wanda yake sauraro zai yi tunanin kawai abin da magana take nufi kenan amma wai wa iradatul khasi a keɓance akwai abin da magana take nufi ku daina ɗaukan maganganun sufaye ku ce wai ku za ku karanta shi kai tsaye kuma ku ba da bayani akan shi ba a yin haka sufaye suna da ibara suna da maganganun da dole sai ka je wajen malaman sufaye za su yi muku bayani an fahimta ko to ibnu al-qayyim al-juziyya ya hana ku alam alam ka sani anna fi lisanil qawmi lalle a cikin halittar mutane min al-isti'arati akwai isti'ara da ake yi wa al ami akwai magana da an an ke ta za ka yi tunanin ma'ananta kenan ta gama gari kowa da kowa zai yi tunanin abin da ake nufi kenan amma wa idlatil kasi amma abin da ake nufi da ita nan a keɓance yana nan a ɓoye abin da ko wai da laƙin lafazi wurin sakin lafazin zaka ji an sake shi haka amma in an zo an maka furcin abin zaka gane ga abin da ake nufi wa iradati isharatihi hakan na ta hanyar nuni wajen isharar wannan abin sai ce duna hakikati ma'anahu amma wannan maganar ba ma'anan ta kenan ba zaka ji an yi magana haka sai ka ji kaman ina a larabcin abin da ake nufi kenan amma a wurin isharar sa a wurin raunin sa ba abin da ake nufi kenan ba hakikat duna hakikati ma'ana sai ce ma laysa fi lisani adam min ad-dawa'i ghayruhum ba a samun irin wannan maganganun sai a wurin sufaye idan ka ji sun yi wannan maganan kai a ganin ka kamar magana mummuna ce amma a wurin su ingantacciya ce in zuwa to ka san in ji malamu wato wani abu akan hakan lawo Kasan tun da ya yi magana ya ce ba a samun irin waɗannan maganganun sai a gurin sufaye hmm. so wasu za su iya cewa faɗar hakan da yayi ya kassace sufaye hmm. to aka makalla akwai wani abu da zai tabbatar da wannan maganar ko kuma ya kore ta da ya kawo wannan maganar ya kore wannan maganar ko ya tabbatar da ita tabbatar da ita yayi eh, ya tabbatar da ita zuwa karshe in akwai wanda zai zo ya ce mana wannan maganar kore ta aka yi zo ya kawo mana wurin a ka'ida idan maganar ba ta da kyau so a gaba har paragraph na gaba dole zai kokarin kore kore tare zai kore to ban sani ba ko ya nuna haka bai kore ba babu ina nuna a cikin littafin sai ya ce wali haza ya kulu na saboda haka su baye suke cewa zai bayar zai bada misali to yake su ba suna cewa nanu ashabu isharatin mhm. isharatin mu ma'abota ishara ne la azhabu ibaratin mu ba ma'abota fassara bane kai iyakan kar abin da yake rubuce kai ka karanta ga fassara mu ko maganganun mu nuni suke suke yi ishara ce ramzi ce ramzi maganganun mu nuni ne sai ce wal isharatu lana mu ishara ta mu ne su baye wal ibaratu li amma ibara tana wurin waɗansu su abin da suka sani kai fassara yanzu da shehu tijjani ce ba kullu abidin Hausa ne da gairin lahi abin da ake nufi shine duk wani wanda yake bautan wani Allah a lokacin da ke bautan wani Allah jikin shi yana bautan gunki ne amma ruhin shi Allah ke bauta ba ko sai ba sautin ya iya kawo karkashin wannan la yajidu man ma wato wal ardi law an wa karha ga Allah ne suke sujjada da halittun sammai ko sun ki ko sun so ko ka sani ko baka sani ba walillahi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi to sai ibn al-qayyim al-jawziyya yace wa qad وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد وقد يطلقون العبارة زاغ وقد يطلقون العبارة زاغ سنا صفة عبارة التي karkata magana zaka ji shi kuma ya zo ya karkata ta mulhidi mulhidi ya da magana irin su alkanawi irin su anas irin su mai irin su lawal tarayyar ai akan hukan lawo ana zai fito su karkatar da maganar gane su ne kayan da yana da hujja akan kalmar yana da hujja sai ya ce wa yuriduna biha ma'anin na'am wa yuriduna biha ma'ana la fasada fi maganganun sufayen nan zaka samu wa yutliquna bi al-ibarata kenan zaka samu suna nufin da wannan maganan wata ma'ana wadda lafasa da fi babu barna a cikin ta illallah maganganun su bai a wanda littafi kace aka gashi madarijus saliki na bayin a wanda shafi ana abun gashi ne shafi na mujalladi na biyu shafi na 470 daidai daga na 69 yawa idan ka duba wa muradin shaiki wa ahalis tikamati in ka duba insha Allah karkashin babu manzilatul infisal manzilatul infisal zaka ga wannan karatu gashi sai ibn qayyim jawziya ya ci gaba da cewa wasara haza sababan lifitinati eh, ne. wannan sai ya zama dalili na fitanan bangare guda biyu da'ibatun wasu bangare ta'allaku alaihim bi zahiri ibaratihim wasu bangare sun rataye ne kawai da in sun ga abu a rubuce sai su fassara shi kawai abin da suka gani a zahiri an gane ko hmm. ah, fa da uhum ganin abu a rubuce ba tare da sun tambaya me ake nufi ba sai su mai da su ba yan bid'a wa dallalu su ce batattu ne wa wasu bangare kuma nazaru ila maqasidihim kamun su ce su baye kafirai ko mushrikai sai sun yi bincike menene ake nufi da wannan magana me baka su da wannan magana wa magazahum da manufarsu fasawwamu daga nan sai su daidaita ma'ana sai su daidaita tilkal ibarat wannan ibarar wa sahahu tilkal isharat daga nan sai su inganta wannan isharar fa dalibul haqqi kaga dalibin gaskiya ya kabaru to shi zai ansa wannan mimman kana daga wurin wanda ya kasance Dalibin gaskiya yanzu misali lokacin da Maulana Shehu Dahir Bauchi suka haɗu da da Malam Abubakar Gumi Malam Abubakar Gumi ya ce ai su ba suna cewa sufi ga yake walla shi sufi kaiwa matuka shi Allah ne Shehu Dahir ya ce a'a abin da ake nufi a sufi a sufi ga yake walla abin da zaka faɗa ma sufi ya ji daɗi shine Allah to me neman gaskiya idan aka ce me ba ana nufin sufi kai matuƙa shine Allah ba ana nufin cewa abin da zaka faɗa ma sufi ya daɗi shine Allah to me neman gaskiya in yaji wannan abin daga bakin su ba zai ɗauka ya yarda da wannan ma'anar ba ma'anar da wanda maki ne zai rinka lakana wa su ba ya dole ba an fahimta ko sai ce a ah, fadalibul haqqi ya gabaru min man kana me neman gaskiya yakan ansa daga wanda ya kasance bai riddu ma kalaba wai ruddu ma kalaba wa man kana kuma duk abin da ya saba ma gaskiya zai mai da ita a bisa duk wanda ya kasance to saboda haka lallai mara anas a shirye muke littattafai suna nan cikin buɗin mota guda hudu mota guda littattafai cikin ɗin ga su nan ga littattafai da miƙo mu ɗaya bayan ɗaya miƙo mu ɗaya bayan ɗaya miƙo mu wannan aljami'u da shekaru shekul islami na zo in yi ta'aziyar ibn taymiya ne jana'izar ibn taymiya kenan kaga wannan kafirci da munafunci da ke cikin wannan littafin wannan aljami'u da shekaru shekul islami bayan shi da alƙudu durriya gashi alƙudu durriya a cikin littafin nan har Allah kun ce mai ibnu taymiya Allah kun ce ibnu taymiya ya ga Allah ga alƙudu durriya na zo da nawa gashi wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahabub bi anil basirati kun ce ibnu taymiya ya ga Allah ido da ido ibnu taymiya ya ga manzon Allah a cikin wannan littafin kun ba shi makamin da ya fi makamin da ya fi makamin annabi Muhammadu gashi na cikin wannan littafin ga wannan littafi na jawahirul ma'ani gashi na taho da shi kuna ce ba ma tafiya da jawahirul ma'ani gashi jawahirul ma'ani ga jawahirul ma'ani gashi na taho da shi gashi kuna kallo an bayyana ko ga jawahirul rasail gashi nan ga jawahirul rasail gashi ga jawahirul rasail gashi jawahirul rasail ga littattafai nan ba kuma tafin da kuka bani ga sunan miƙon su ga sunan ga su gashi saba'una riwaya gashi ko gashi na habibu gashi ga tambi ulul albab almulhaq gashi to saboda haka a shirye nake ne mai baro ta wallahi alazim duk wanda ya ga zai iya daga cikin gudu bismillah yawa a karshe bari kara kiran nan ba ko dai ya sa wayan a caji ne in dai bai dauka ba tun ƙarfe hudu nake jiran ainihin malam anas a wannan unguwar gashi bai zo ba ya tabbatar da abin da yake faɗa wallahi ba gaskiya bane. ya kamata kuma kan makallawa idan an wannan mai girma a makogoro ya kamata a aika masa da sako da harshen larabci kasan Ah, malamin balarabi gaskiya <laughs> ina tunanin ne ko ne ku gaskiya ne gaskiya ne to yau uwa gashi ina kira fa malam alƙali yanzu hmm. ina ne zai kira ka zai ka san hmm. to kun ji dai gashi dai har yanzu malam anas ya ki daukan wayana Eh, ya kuma yi alkawari ya saba me me hukuncin mutumin da ke alkawari ya saba ayatul munafiki salatu eh. alaman abubuwa guda uku ne idza haddasa kaza ba zai magana ya ƙarya wa idza wa'ada aklaba in yi alkawari ya saba wa idza atumina khana an amince masa ya ha'inci to yanzu yayi alkawari gashi ya saba mala anas ya ya gudu ya balla da shi to saboda haka kar su zo suna muku wani cece ku suna cika muku baki in gaskiya ne da sun kara kiyasu suna tunani akwai yanayin kagayar juma'a akwai uzuri uzuri bi zuwa an jima zai kira ka to sun safe eh, har yanzu har yanzu har yanzu ba a sallar juma'a ba <laughs> tun safe kira ka akai kan nan saboda ga yan uwa zamu dakata zamu tafi zikirin juma'a tunda mun jira mun jira mun jira mun jira har yanzu shi mun kira mun kira eh, muna intizarin sa ne kaga duk sanda malam Allah zai kara fito social media yana zagin shehu to kaga ya tabbatar da cewa kawai dai yana yi dai dan neman abinci yana ne dan neman followers dan a san shi hmm. daɗi amma ga mu a Kano mun zo har gidanka mun zo mun kasance har gidanka gashi muna tare da Sheikh yaya sahabi a kawai an fahimta ko saboda haka Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara kusanci dan uwa mai albarka shi kuma ya yayin a asaka ba sani ko akwai abin da nake sai mai addu'a alhamdulillah akan Allah ai intahatul qabiya abu na karshe ne da zamu faɗa mallam Anas muna roƙonka dan girman zatin Allah muna intizarin kiranka ai afuwa ai afuwa dan Allah dan Allah maganganun da kake ta faɗa a layi kake cewa an yi kaza da kaza a ɗarikar tijjaniya kafirci ne shirka ne waye da waye dan girman zatin Allah ka maimaita a gaban Sheikh Mujtabal Arabi mai baruta in ka isa ka zo ka maimaita a gabansa Mhm. Eh, in ka isa ka zo ka maimaita a gabansa wannan shi muna nan daga nan har dare ba muna jira eh har gobe ma akan kallon har gobe ma insha Allah eh insha Allah insha Allah Allah ka shi lafiya Allahumma amin assalamu alaikum mutane su ga ya halasu a muna cikin wannan zama Sheikh Mujtaba mai baro ta Kaduna ya halarci wannan majalisi kuma kamar yadda aka ce za a tashi to za mu ɗan ƙara minti goma mun san aka ba shi fage wataƙila zai yi wata awa ɗaya to amma tun da su dama sun san ƙabiyar kuma ka san bahaushe ma yana cewa wanda abu ya shafa ya fi jin ciwonsa da yawa wannan ƙabiya ta 'yan bandit ba ta kama kowa ba duk wanda ka ji yana cewa a zo a yi kaza a zo a yi kaza to ba kamar wanda ta faru a kansa ba an ɗauke ɗan uwansa ko wani nasa wani ma matarsa aka ɗauka ko wani abu dai da ya kama da haka wani an kashe masa wani an raunana masa na haka a raɗaɗin da yake ji ba irin wanda kake ji ba ne to na haka za mu ba shi minti goma wanda insha Allah shi ma zai faɗi wasu kalmomi wanda muke sa rai za su yi tasiri a inda ya kamata su yi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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan gari mai albarka wannan gari na kano asimatul islami wa asimatul faida gari da ya tara ɗumbin tarihi gari da ya tara ɗumbin bayan Allah waliyan Allah masoya manzan Allah garin da na sha faɗa a duniya ga baki ɗaya banda madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ban ga wani gari da ya hada alkhairin da Kano ta hada idan kana neman waliyyi tsantsa in ka zo Kano zaka samu idan kana neman malamai tsantsa in ka zo Kano zaka samu idan kana nema masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsa in ka zo wannan gari na Kano zaka samu idan kana neman attajirai tsantsa in ka zo garin Kano zaka samu da duk wani abun alkhairi Allah ya sanya mana a wannan gari na Kano ina mika gaisuwa ta irin ta addinin musulunci ga mutanen Kano manyan su da yaran su kananan su da ainihin matan su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh shugaba mai albarka maulana shakka bakar wadatai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi wannan tunasarwa da aka yi dama Allah ya cewa wa zakir fa inna zikira taqul a tunasar da mun tunasarwa tana amfani duk wani mu'mini sannan dan uwa mai albarka Abbas Shak Abbas sadaukin Annabi Muhammadu jarimi wanda ba dare ba rana hidimar da ake ciki hidima ce ta yaya za a addinin annabi muhammadu ya isa ko ina kuma ya za a ba mu kariya dan uwa mai albarka doctor Ah, shek mai jama'a wanda shi ma da'iman lailan wani hara cikin aikin ake Allah ya saka da alkhairi alhamdulillahi kamar yadda muka ziyarce ku ziyara dan Allah fillahi lillahi kalisan da wajen illa muka yi musharaka a wannan zama lallai mu kuma mu ce komai ba mu zo mu ga fuskan ku mu tare da ku ya ishe mu alkhairi amma tunda an ce mu yi magana a wannan kadiya da take faruwa ko da kalma ɗaya ko biyu za mu faɗa kairul kalami ma kalla wa dalla abin da ya shafi abin da muke ciki na harkan bandit lallai wani abu ne wanda ya dame mu musamman mu 'yan kaduna kaduna abuja zamfara sokoto katsina lallai ana fuskantar abubuwa ila yau na haba amma babu abin da ya kamata mu yi illa mu koma ga Allah Allah ya gaya mana alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi fa inna ilaihi raji'una mu koma ga Allah mu rike manzon Allah mu yi ta addu'a mu ne sun yi yawa Allah ya tabbatar da za a jarauce mu saboda mu ba Allah ya gaya mana wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat sai ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu 'yan Najeriya waɗannan abubuwan da Allah ya lissafa babu wanda bai same mu ba Ya ce wallahi zan jarabce ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu daga cikin tsoro yanzu hanya daga Kano zuwa Kaduna ma kana tafiya kana cikin tsoro daga Kaduna zuwa Abuja tsoro daga Kaduna zuwa Zamfara tsoro duk wa'annan abubuwa da Allah ya faɗa mu in Najeriya babu abin da bai tabbata a garin ba wal ju'i sai ce da yunwa yanzu kaɗan kake samun mai iya cin abinci sau biyu a rana kaɗan wa naqsin min al-amwali kuɗin babu wayan dukiya kaɗan kake samun wanda yake samun in ya fita ya samu abin da zai wadatar da iyalin shi a rana wal anfusi sai rayuka yau ka ji an ce dajin zamfara an ji an ɗebi mutane wasu sun mutu sokoto an ɗebi mutane wasu sun mutu kaduna to allah ya riga ya yi alkawarin sai ya jarabce mu da waɗannan abubuwa jarrabawa ne an fahimta ko wata mara ta haka ayan itatuwa yanzu abinci gashi ya yi wahala eh sai allah ya ce wa bashir sabirin amma ka yi bishara da masu haƙuri kamar an ce su waye sai Allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatu sune wanda in musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wannan hali da muke ciki wallahi ba wanda zai iya fitar da mu sai Allah kada mu danganta shi ga kowa mu danganta shi da Allah kar mu zama kamar yahudawa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hazi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a kyakkyawan abu ya samu yahuda sai su aikin alkhairin su ne kawo musu haka idan mummuna abu ya same su kuma sai su ce ai Musa ne ya jefa su a ciki to mu kaddara halin da muke ciki Allah ne ya tabbatar da mu kuma shi zai fitar da mu Maulana sahibul fa'ida shi Ibrahim yana cewa idza kanat al aqdaru min malikil mulki sai ce fasiyani indi ma yusiru ma yamki kaddara inda daga Allah take abin da ke sanya kuka da abin da ke sanya farin ciki mun da mun ansa to amma akwai sila sila wanda ake tunanin abubuwan da ke faruwa rigima tsakanin hausawa da fulani da ake nema a kunno wuta a ƙasar mu ta najeriya kar mu yarda da shi wa'innan silan mu basu da allah allah zai magani su inna rabbaka labil mirsadi amma mu kada mu yarda a hada mu fada yanzu dukkan mu nan zaka samu hausa fulani duk gida zaka samu akwai bahaushe akwai bahillatani akwai bahaushe akwai bahillatani idan aka ce mun yi fada me ake buri a mana a arewa ana buƙatar ne mu kashe kanmu da kanmu mu faɗa mu kashe kanmu da kanmu mu rage ma kanmu population to kada mu kuma daga lokacin da kai bahin latani ka kashe bahaushe ko kai bahaushe ka kashe bahin latani ko kuka yi mutuwar kasko dukan ku yan wuta ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idan taqal musliman bi sayfayhima sai ce fal wal maqtul fil nar idan musulmai biyu suka haɗu da makami suna faɗa fal qatil kaga fa'ili kenan wanda ya aikin kenan wanda ya kisan wal maqtulu da wanda aka kashe finnar duka suna wuta sai sahabbai suka ce rasulullahi haza huwa qatil wannan shine mai kisan fa ma bazul maqtuli me ko wanda aka kashe shi sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi domin shi ma yana kwadayin kashe abokin rigiman tasa saboda haka mu zauna lafiya gwamnati ki ji tsoron Allah tun daga sama har ƙasa ba abin da zamu ga muku illa mu ji tsoron Allah Allah ya manzo Allah yana ga mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku ababen kiwo ne duk abin da aka ba ku kiwo kuma ran alkiyama za a tambaye ku to lallai al'umman Najeriya Allah ya ba ku kiwo su ku kula da rayukansu ku kula da ainihin haƙƙin da Allah ya daura akan ku sai a zo nan lafiya saboda haka a ƙarshe abin da nake so in kira da shi shine waɗanda ake ƙoƙarin haɗa faɗa su shine 'yan sa kai da fulani 'yan sa kan nan zaka samu su ma musulmai ne waɗansu su hausawa ne a cikin su ma akwai fulani to me hikimar da har matakan tsaron najeriya za su ga za su kasa yin wani ba sai an ɗauke in safe an an ba an sa su a gaba kaga akwai wani abu da ake so ya faru kenan a ce 'yan sandan najeriya sun gaza sojojin najeriya sun gaza sai dai ku za a ji a ɗebo talakawa kuma ada kuma da tsakanin kuma ku yadda ku kashe kanku a kar mu yadda da wannan akwai wani abu da ake kullawa a ƙasa mu zauna lafiya duk sanda batuna ta tunkaro mana mu koma zuwa ga Allah Allah ne Allah zai yi mun komi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum bi kulli amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shaykhul mustafa wa barakatuh kenan khairu kalami ma Allah wa jalla da malamai duka sun faɗa sannan malam mujtaba mai ɓaro ta shi ma ya jaddada komawa ga Allah da mika al'amarin nan gare shi wanda shi kadai ne zai maganta wannan matsala sannan abu na biyu bin sabubba waɗanda za su kawo ƙarshen abu in ka tafi kan hakika to sai kuma ka dawo ka bi ta kan shari'a wannan abubuwa gwamnati kamar yadda malamai duka suka yi bayani sai dai abin sadauki ya kasa abin biyu ya ba ta rabi sannan rabin shi ma kuma raba biyu aka ba ta rabi saboda ita ce iya kowa sannan maulana ya gaya mana yaya za a yi a ce wannan mas'uliya ta gagar gwamnati ba zai yi wannan abin kunya ne ya kamata talakawan ƙasa suna ta yin addu'a to ita kuma gwamnati a ga wani ƙoƙari take yi wajen kwantar da hankalin 'yan ƙasa akan irin waɗannan abubuwa yanzu wannan abin da ya faru in ba da ban addu'o'i na bayan Allah da suka kwantar da rayuka ba aka nutsu da sai abin ya barke da bala'in da ba a san iyakarsa ba babu wani motsi daga hukumomi wanda zai iya kwantar da hankalin talaka akan waɗannan muhimman abubuwa da suke faruwa a cikin wannan ƙasa da ka lalle gwamnati ta yi duk mai yiwuwa a dakatar da waɗannan abubuwa manoma su fita daji su je su nomansu abubuwa na bala'i sun kai manomi yana ji yana kallo ga hatsinsa sai dai lalace a daji bai sai je ya ba to ta kai ma ba a iya zuwa gonan ma a yi shukar bare a yi wato girbin ma to wannan shi ma tashin hankali ne wanda gwamnati ta ji tsoron Allah ta kawo ƙarshen waɗannan abubuwa kuma da hanyoyin da za ta bi ita ta fi sani kamar da dukkanin jama'a ya faɗa yanzu waɗannan bayanan duka da ake gabatarwa suna kan kunnen gwamnati to ya kamata ta daina yin watsi da irin waannan bayanai da ake zama a tattauna akan irin waɗannan mahallai a dinga muhimmanta su saboda mustaqbal na ƙasar ake kalla idan fa ba ƙasar su kansu wannan jin daɗin da suke ji ba za su ji shi ba to su dinga kallon wannan in ba waɗannan talakawan ba ƙasar su ma fa babu su to su dinga kallon me gobe za ta haifar to muna fata wayannan kalmomi da aka yi masu tsada Allah ta'ala ka amfani al'ummar wannan ƙasa da su Allah ka sa su yi tasiri da mu kanmu da muka saurari zaman da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan ƙasa domin ka ƙarshen wannan al'amari insha Allah Sharif Ahmad Muqaddam Albaiti ayo addu'a ayi addu'a sai ya rufe amin amin Fatiha Sazil Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا امين امين امين الحمد لله ان شاء الله الحمد